الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا ana togace raunana masu uzuri maza da mata da yara daga wannan alkawarin azaba waɗanda ba su da ƙarfin da za su kare kansu daga fin ƙarfi da zalunci kuma ba su gane wata hanya da za su kubuta daga abin da suke ciki na fin ƙarfi waɗannan ya kusa ta Allah da rahamarsa da tausayinsa ya musu afuwa Allah mai yawan afuwa ne ga bayinsa, mai yawan yi musu gafara ga waɗanda suka tuba daga cikinsu. Yayin da Allah ya ambaci alkawarin azabtarwa game da ƙin yin hijira ga wanda yake da iko, kuma sai ya kwaɗaitar kan yin hijirar, ya ce,